Ta hanyar wata sanarwar da ofishin ministan suhuri ya fitar ne hukumomin Nijar suka ja hankalin direbobin motocin haya waɗanda suka hada da taksi da faba-faba dangane da abin da aka kira rashin dacewar ƙarin kuɗin irin waɗannan motoci da galibin su ke amfani da man fetur wato essence. Malam Sama'ila ɗan Isa shine daraktan kula da harkokin zirga-zirgar motoci a ofishin ministan suhuri. Kai taksi kake da ita ba a ƙara kuɗin essence ba ya za ka zakkuwa ka cuta matalaka ka ce za ka kara kudin taksi wacce hujja ke gare ka an kara muku wani haraji ne yan fabu fabu mun zanna da su mun ka ce a cikin fafabu da ke da kai a yamai da nawa ne ke shan gazual in adadin fafaban da kuke wani bai kai kashi biyar ba cikin kashi ɗari sq ana ya kara haka nan kuma na hidi musu gwamnati ya ɗauki doko doka wadda ta ce shi zai ƙa'ide kuɗin kurs 25 fafa ba taksi dala arba'in. idan mun ka ga wanda ke ɗauka da haka nan wallahi za mu da shi wannan kashedi na zuwa ne a wani lokacin da kamfanonin jigilar motocin bas bas wato gar modern a nasu bangare suka yi karin kashi goma daga cikin ɗari na kuɗin motar da aka saba biya daga wannan gari zuwa wancan kafin gwamnatin nijar ta ƙara kuɗin man diesel to kome hukumomi ke cewa a kai tare da su mun kai takarda mun ka ce to za ku ƙarawa daga nan zuwa Maradi. an ɗauka ku ƙara jika guda zuwa zandar a ƙara ɗari uku haka mun kaɗan ƙaƙara musu a cikinsu babu wanda ya ci bai rawa muna nan mun samu mutane ana ta bincike wanda ya ƙari ku tabbatar da cewa motar da ta ɗauki mutanen za mu tsaida ta society kin za mu an shi lasisin da gwamnati ya bashi, don yin zirga-zirga. Sai dai gamayyar ƙungiyoyin direbobin motocin haya ta Utan na ganin alamun rashin adalci a yunkurin na mahukunta a bisa la'akari da wasu hujjoji. sakataren kungiyar direbobi ta senko taxi ga mace muhammadu shine kakakin wannan haɗaka transport kasuwanci ne 'yan faba-faba da ke gani motocin haya ne ga masu gidajensu duk rana sai sun zuba balas abinda muke cewa barsama jika goma sha biyar su ɗauki mai litir talatin ko fiye da haka akalla kenan shiga hudu ko fiye da haka a ƙara musu alhali gwamnati ita ta zamana da wa'ansu gunguna masu sufuri kamar masu kwamfani bisu-bisu wannan gwamnati ta yarda su ƙara sun ƙara kuma ta ce su 'yan fa ba ba za su ƙara ba ka san dai babu gaskiya bayanai sun yi nuni da cewa tuni wannan mataki na hukumomin sufuri ya rutsa da wasu direbobin motocin haya da ake zargi da ƙarin kuɗin zirga-zirga a tsakanin unguwannin birnin yamai a wunin wannan talata 16 ga watan agusta inda aka tsare su a makarantar horon 'yan sanda sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar